To masu sauraron mu barkonku da warhaka, barkonku da sake kasancewa da ni, Madina Ɗahir mai shani a cikin wani sabon shiri na matasa a duniyar gizo. Duba da yadda cutar COVID-19 ta mamaye duniya ta kuma hana a gudanar da ayyuka kamar yadda aka saba. A cikin makon da ya gabata mun tattauna da wani matashi mai gudanar da kasuwancinsa ta kafar intanet wanda ke sayar da yadudduka da kuma yi wa mutane. ɗinki amma fa a intanet. Ya bayyana mana yadda yake gudanar da ayyukan nasa duk da cewa wannan fannin nasa yana buƙatar mu'amala saboda ganin ya dudduka da kuma auna mutane. Amma a yau zai yi mana bayani kan babban darasin da cutar COVID-19 ta koya masa. babban darasin da wannan yanayi na corona ya koya mini suna da yawa amma babban darasin da kuma shine amfanin kafafen sada zumunta ko in ce internet saboda ba dan internet ba so ban san yadda mutane za su kasance ba a wannan yanayin na kulle so saboda internet abubuwa su sauki ko ba kake so ko kana a gida za ka iya samu za a kawo maka galibanci ba damuwa ba to kafafen sada zumunta sun taimaka ainihin wurin ganin abubuwa sun zama mutane sauki a cikin wannan yanayin na na kulle yanda yanda na samu kaina lokacin da aka aka rufe wurare da zirga-zirga gaskiya yi ne mara daɗi su ko da ke a garin da nake ba a yi wancan kullen na duka ba duka ba an ɗanyi wani rabin-rabin kulle ne amma wani lokaci na zama lokaci aka shiga mu shiga mu kulle lokaci kaza mu buɗe a lokaci kaza su kuma lokacin da aka bamu musamman lokacin da muka samu kamar lokacin sallah ne kuma mu kakin mana sai da ya ne da ɗinki sau lokacin sallah lokacin aka fi buƙatar kayan ɗinki da yawa so lokacin muke cikin kwalli babu lokaci isasshen da zamu samu mu yi aiki sosai din kuna sosai na ɗaya kenan na biyu zirga-zirga ko da covid-19 ta zo lokacin kakin mu sun ƙare saboda akwai abu akwai wani abu da sana'a ta tufafi take so shine mutane kullum suna so ga sabon abu sau yana da kyau in ka jira kayan sun tafi sannan ka kawo sababbi so kayan sun tafi muna ƙwarar zuwa kawo sababbi mu sa oda ko mu zo da su kawai sai aka shiga wannan kullum su ba mu da kayan ƙasa kuma shi lokacin an yi dai lokacin sallah kuma shi ana zaga su su akwai damuwa sosai gaskiya sa'annan lokacin da aka ba mu mu shiga mu kulle a lokacin baya isan mu mu samu dama mu yi ayyuka da ya kamata mu yi wa mutane so dole muka samu muka amfani da wasu hanyoyin da za mu gamsar da mutane to malam abubakar ka fuskanci wasu kalubale kuwa kalubalen da fuskanta kafin covid-19 lokacin da ina sabon fara business ne a kababen sada zumunta ga mutane su mutane su da kai su amince da kai su fara sayan kayayyaki online gaskiya za ka lokaci kafin wannan abu wani lokacin covid-19 ta zo wani sabon kalubale ne saboda kacin mutum ya auna kanshi a kanshi turo maka ba kowa zai auna kanshi da kanshi ba wani mutum zai samu tashi ta auna shi ta auna shi ba daidai ba ya turo maka sai ita ba ta iya ba ita ba madinkiya ba ce tura mishi kayan basu mishi ba ko su matsayi mishi ko su mishi yawa na ɗaya kenan na biyu akwai al'ubale mutanen mu wasu sun jahilci ko basu fahimci yadda wannan cutar yake ba ko kuma wasu basu ma yadda ba za ka ce mutum ya shigo mutum za ka ce mutum ya bi ka'idojin da kamata ya bi ko yi ma'amala da shi sai ya ce shi ba zai yadda ba zai ba misali zan baki akwai wanda zai akwai wanda ya zo ana ita zai shigo ya gudu ce a ya wanke hannun shi sannan ya sa face mask takunkumi sannan ya shigo ita eh, shi ba zai haka nan ba in dai ba zama ya shigo da saba ba mai Allah da muka saba to gaskiya shi sai dai ya fasa yanka na a ce ni kuma gaskiya ba zan yadda ka shigo ba ba tare ka bi ayyukan hukuma ba saboda gudun kar ka liƙa mun ko ni in liƙa maka da shi ba zai dira wannan ba shi zai dira wannan mutum maka laka wani waye waye waye so haka dai mutum ne ya tafi muka fasa wannan cakin kafin ma kafin ma wannan ko ce bayan wannan akwai wanda ya zo lokacin muna cikin tsananin tsoron cutar ya zo kwastoma mun ya mana ciniki sosai ya zo lokacin nan ko kuɗi ba na san karɓa ko kuɗin ma ƙya masa nake ganin ke tudun za ta yi a kuɗi ta zo ta same ni na ce mishi ya imar transfer ita lalle shi zai ba da kashi da ni ba zan karɓi kuɗin shi ba gaskiya yana jin tsoro ne su wala haka muka fasa cikin nan abin bai yiwu ba kin ga biyu kenan inda na shawo kan kalubalen da ke fuskanta ko in na fuskanta wani da muke farko kafin covid-19 da muna sababbin farawa sau kawai na wani ne na ga dole mutane cewa wannan abin ba yaudara bane gaske ne kuma wanda suka saya suka gwada na ba misali da su aka dai muka tinka dai da suka dira mu na yi gwamnatin covid-19 na ta kokarin ba da mutane ina musu bayanin cewa lallai na hydrogen da kuma ta basuwa daidai ne a bi su a hakuri da yanayin masu haka muski duk ba da muke ji ba haka dai yan wada mutane haka dai sani sani sani har mafiya suka gane suka bin abin aidojin da kamata su bi sun mai mu'amala haka abin ya kasance wasu kuma ba su gane ba To masu sauraron mu da haka haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu da fatan kun amfana da darussan da ke cikin sa Kamar yadda kuka sani sunana Madina Ɗahiru mai shanu a cikin shirin matasa a duniyar gizo. Sai mun sake haɗuwa a cikin mako mai zuwa insha Allahu.